Amanar so amanar kakka ƙara furta cewa wai wani yana so na na tsani su na tsani mai son su duk duniya yanzu ba kalmar da na tsana irin kalmar su abinda na fahimta na ga kamar kin fi karkata akan ita barista hajara kuma tabbas tana daga cikin waɗanda a baya na ce da ke na aminta na ji hankali na kwanta da su to kuma amma a satin nan sai wani abu sake bullowa wanda nake ganin kamar hakan zai fi min kwanciyar hankali subhanallah ina son na yi aure don taimako saboda ne koyi da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam duba da cewa da yawa daga cikin auren aurensa duk ya yi su ne don ya taimaki al'umma ba wai zaɓin ransa ba ne a karan farko don ya yi taimako ne yake yi to ina so ni ma na rabota da wannan ladan ka san ilu tun da ya tafi birni har yanzu bai dawo ba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 Lafiya lau ya gida. Kwana biyu. Lafiya lau alhamdulillah. Ina fata dai yau na taki sa'a. Hajiya ai dama ke yar sa'a ce. Yau kin taki sa'a. Haka ne. Ka san kwanan baya na jera kwanaki ina ta zuwa ban same shi ba. To shine yau kuma da na tashi fitowa ma ni da fargaba na fito wallahi ban ma zan same shi ba. Amma tun da yau ka ce yana nan alhamdulillah na ji daɗi sosai. yana nan kuma na tabbata cewa idan ya ganki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 a haka zai kasar ranar da muke tsaye da kai a tsakar gida muna tattauna wannan alhaji ali ya shigo kuma ina tunanin ya ji duk abin da muka faɗa a kan shi to shi ne nake so ka karɓo min numban wayan shi don allah in za ka samu in yi so ko kira shi ne in ba shi haƙuri sai in yi ki ma irana kin yi hauka kin yi shirme mutumin nan fa lokacin da muke maganganun nan yana jin mu sanadiyar komawa shi kenan kuma bawan Allah nan bai kamata a ce kin mishi haka ba idan kika duba za ki ga maganinki gashi nan yanzu kin fara samun sauki sannan abinci ba mu rasa shi ba yan kudaden kashe wannan hassana fa neman mu amma kuma kika zo duk kika mai wannan abu laifin ki ne wallahi na yi iya bakin kokarina na in tsayar da shi domin in fahimtar da shi abin da nake nufi amma hakan ya faskara ya kasa fuskanta na shi ne ce da Allah ko za ka nemo min lambar wayar shi in yi so ko kiran shi ne sai in ba shi hakuri a waya to na ji daɗin wannan magana da kika saboda dama ko ni ina ta tunanin ya sa ya zai ya zai mutumin ne ya dawo ma gidan nan ki damu zan taka in je har ofis ne shi in je na nemo lambar nan ko ya kika gani Yayi, kai hakan ai ka kyauta. yaso ka ga ko bai ɗau wayan ba in text ma na mishi na bashi haƙuri ai lafiya lau tunda Allah ma da ya karrama ɗan adam. Kin gani ai ko me ya faru ma dai laifin ki ne. Laifin ki ne. Tuntuni na nusar da ki. Kuma kika nemi ki kware min baya. Na na san. Ba daɗi ka ɗan adam ne a ya kamata da ɗan wannan ɗin shi. Gaskiya ne. Gaskiya ne. amanar zo da ka ɗauka ko ba za idan na ce wa mutane ina zirin zuwa ofis ba na samun damanka wallahi za a yi mamaki to ni ban ga abin mamaki cikin wani lamarin ba saboda da kike zuwa ba fuska ce ba ke samu ba ballanta na ce wai ba ke samun da yake so in har kika gaban kula ki ba to ba ni da lokaci kuma kin san halin da nake ciki aiki nake me laifi a ciki haka ne tun ina zuwa nan wajen naka ba na jin kunya har ya mun yanzu ina jin kunya zuwa wajen ka saboda a ce mace kamar ni ni ta zuriyar zuwa ba na samun tashin ɗinka ai abin kunya ne a wuce." to me na kunya kuma bayan ki da ki zuwa kin san dalilin da yake kawo ki ni ma kuma na san menene haka zalika waɗanda ke tararwa idan ki zo guri na kuma dukkanin abin da mutum ke ganin zai iya yi ko ko yana da buƙatar sa ai sai iya jurewa har tsawon lokacin da Allah zai tabbata masa da abin da yake nema haka ne alhaji ali a gani na yadda nake maka kallo kai mutumin kirki ne baka kama da masu wulakanci ba amma sai abu mamaki zan debo jikina in zo inda kai, ba zan taɓa samun ka, wannan abin yana cin mutuwa ƙwarya bai kamata ki kalli haka a matsayin wulaƙanci ba domin ke kin san bana wulaƙanta ki idan kuma dan wannan zuwan da kike guri na ne yasa kike kallon haka a matsayin wulaƙanci ko a wulaƙantar da kai to na san kina haka ne saboda neman wata biyan buƙatar ki wanda idan da ba alkhairi bane ba za ki dage a kanta ba amma duk da haka insha Allah zan yi ƙoƙari neman rama kura aniyarta ina nufin zan zuwa har inda kike kin ga kenan sai ki daina kallon matsayin zuwan da kike a matsayin wulakantar da kai insha Allah to mutum da yake biyo sawo ba a bashi lokaci ba san ne za a iya zuwa yau kuma ba wai sai an kai gobe ba inda yana da rai da zarar na kammala abubuwan da nake yi zan nemi gidanki kuma zan zo za ki gani insha Allah ni ganin da nake maka ba na maka kallon wanda ya kama da rashin mutunci ko wanda zai wulakanta mutane amma sabanin haka sai gashi ina ganin wasu abubuwa da mutane ba wanda suka kamanci haka saboda ni ba wannan kallon nake maka ba ko kaɗan. Hajiya Samira. Amma ba komai tunda ka ce haka zan zuba ido in gani inda gaske kake zan ganka. Haka ne, to shikenan na gode sosai ba matsala to na debo jiki mana zo nan ban same ka ba baka bani kulawa ba gidan nawa ne har zaka ta kafan ka zo ai abun mamaki ne amma ba wani abu zan zuba ido in gani Amanar so da ka ɗauka ko ba za ka furta ba. Ana so ka yi Ba ku, ba ni. tashin duk. Ma'ayin magana. godiya nake sai na ji amanar so akan damka ga wanda ya laminta rayuwa danginta dariya daban haushi amanar so amanar so kai da gina ya kawo kana kaga sai fama ban da ba kake ban gane lafiya ba allah alhaji zo ne ma in alhaji ali kake nema tambaya za ka yi annama inda yake ba kama mun mu dabo biyu maslaha kawai ya kai ne kana ta gaggaya mu wasu maganganu wai ko dai dan kura ta yi lafiya ne ka san ko ni waye to ni ka san ko ni waye waye kai din ni anan nake aiki anan nan nan kake aiki kware kuwa a to ai ai ban sani bane ban sani ba ai hakuri da Allah dama wai alhaji ali na zo nema lafiya me yake faruwa wallahi wata muhimmiyar magana ce muke so mu tattauna da shi to kuma shine nazo ina ta ɗan taɓa taɓa dai ko Allah zai sa na gane ofis ɗin shi an ce dai anan yake to mu je mu ji mu ga za iya taimakon ka sai in haɗa ka da shi Mira. Mira. bacci ake baya ya fito dai ko kinga ina wai ki take waya ne eh ana ci to na samu number nan ɗauko ta a baki number amma da kata zan baki number ne da wani sharadi guda ɗaya duk abin da zaki faɗa masa ya kasance bai zubar da mutuncin gidan nan ba kuma bai zubar da kima gidan nan ba saboda kar ki ja mana abin kunya dai kamar ka ce kana in ji abin kunya. Har kai ke da baki cewa kar in ji an abin kunya? Yanzu ni za ka kalla ka cewa kar in ji abin kunya cikin gidan nan? Abin da ya sa kika ga nike ta ca miki kunni akan hakan saboda kin ga bawan Allah nan kar ki je ki dame shi da roƙe-roƙe saboda shi ko ba a roƙe shi ba bayarwa yake ba sai ka roƙe shi ba sai ɗauka ya baka. Ali ta tashi na na yadda da talauci na. Tunda ban tashi na gama da arziki a cikin gida ba. kuma ƙaryar namiji ce na taɓa tambayin shi wani abu har kai ne zaka buɗi baki ka ce wai kar in ja muku abin kunya cikin gida a kinga ai duk ba sai an je nan ba yanzu ma dai mu daina wannan magana yanzu shiga ki ɗauko amma wallahi ba dan jini jini ba ne ko tsayawa da kai anan ba zan yi ba balle har in ji wani wasu kalaman ka irin haka a kunni na kai kuɗi suka dama da har suke sa ka wasu irin abubuwa a rayuwa kaga kawai um, goga ka bar number ba na so ka bar shi kawai shiga dai ki dauko wayar sai in baki number yanzu ka bar shi kawai ka bar shi ba na so mu daina wannan magana ta wuce ko da ko ya haƙuri mana shiga shiga haba kamar na siya ka ƙara mu ka ƙara mu ya wuce ya wuce ne gani da ku kawo nan gidan nan alkhairi ce ma ci za kina ta abin nan harshe ke fitar zance kunne sai ya tantance zuci Barka da rana. lalace. Ya gajiya ya yi gida ya aiki. Ta kwarkwance, tufa jiki ya susu, ciye, so halitta ce. yanzu nake shirin zuwa inda kake kudi ba ka san nutsu ba na faɗin nisa da ofis ina kusa da ofis amanar zo da ka ɗauka ko ba za ka furta ba iso ba a boye shi a yi furci ba a ƙi nuni. To shi ke da kullum haka kake cewa. Ke zan zo gaskiya. Amanar so, amanar so, amanar so. Rin ce in bawan Allah bawan Allah bawan ka abu malam kun shanye mun miji sannan kun shanye mun ya Sometimes when the destiny is to ruin your soul, there is no checking for the backup. Sometimes when the calamity falls in your role, there is no retreat and no surrender. But the consequences are how to survive and how to be escaped for the role. Waye suriki. Duk da haka zan baki lokaci. Wallahi ni kaina abin ya ban mamaki. Hayan min da hankali a tun lokacin da ana gaya mun bana iya cin abincin cika ciki. Waye suruki producer sadiya uwar soro and executive producer musa idris gana script writer Isiaku magic assistant director Jisar Dauna, story and directed by kamal h mai katifa waye suruki yadda da inganci ko ba wani abu a je bincike a kansa amma me waye suruki ai ba su biya fara duba tukuna kai hmm duba ki gani kinga ni karfa mun a cikin a ai kinga daya biyu uku You will check out, but you find out the whole fallout. Why is it?